zo ya same ka ya ce don Allah dan annabi don ya rasulullahi ka taimaka mai amma daga baya sai nuna maka inda ha'inci ta ko kuma ya nuna maka ha'inci hakika kin ga wannan wannan al'adar mu ne mai gida ba ko kuma sai mutum ya cuce ka sannan ya zo ya ce wai don Allah dan annabi kai hakuri da dan nan da na tsinke ta ai buhu da ne buhun gida me na fata zaka ne na diba ke kanta na baki a matsayin na matata kuma shi ya karɓi buhu biyu a ce har yanzu har yanzu saboda Allah wannan abu ya dame ni wallahi tallahi to kai in ya gagara ba za ka ba za ka samu dan zariyan ka gaya masa ba wannan yaron manajan ka ya karbi gyaɗa ta bai biya ni ba har yanzu to dan in ba ka same shi a zaune ba wajen sunna suna da yawa akwai su ali dan ka gaya masa ali ba kan yanka wuya ce ni kaji kaji kaji yaron gurin ku nan ya mu mai gidan ku a gaya masa amma kai suna ganin na gaya masa da dan za ka fita a za ka fita mana eh za ni eh mutalan ne na mutalan yake abu kana ganin sa kaman dan kosai mun mutanen har zai gagare ka in shi ɗan sariyan ba nan da yawa sa baba na wani mu wani samu ku zauna daman kai muke nema matsa da mai gida matso ya zauna haba ya kasance da yaron nan mai gida ga ka gashi makaranta shi ne gatan namiji ko ya mace ne yau sai da ilimin arabi da na zamanin nan lokaci ya canja shi a na zamanin nan ma fa ana koyar da na arabiya ba ku abin da ba a koyarwa ya kamata ka zama ɗa na gari ka zama mai tarbiya kamar yadda muke mu iyayenka na gari ka kuma zama musulmi kar ka zama ɗan musulmi dan aka kira mutum aka ce wani ɗan musulmi ne mm. to ba lalle ne shi yana yin ibadar ba yawwa dan haka yawwa a ce wani musulmi ne ɗan musulmi wallahi tallahi na rantsi da Allah karka yadda rai ya ba ta kanka domin in na fushi da kai wallahi ba za ka ji daɗi ba ba ja kamar ka ta falle to bari ka zama mutum kar ka zama muna mutum bokon nan da mu jefa ka ba mun jefa ka wai don ka yi wata tsiya ko ka zama dan iska a'a mun jefa ka ne don ka san al'amarin duniya ko ba gaskiya ba ne tsigai dole ne ka da masa duk mutumin da ka san shi bai san a ce na shi ya lalace to kana sai in ya zama dole in ba ni da shi jatuman ka ita ke baka kuɗi zuwa makarantar nan makarantar nan ana koyar da islamiya ana koyar da bokon nan to me kake so mu maka mu goya ka ko faɗa ko ba gaskiya ba yawwa faɗa da wani ba naka bane kana ji ko jamilu kwarai kuwa kwarai kwa kace na ce kai ba dan wani ba dan talaka gaba da baya jikan talaka ba na so kace na ce ka hada ka da dan wani ko kuma tashin hankali duk wanda ya neme ka da tsokana ka dangama shi da rabbin samawa kwarai ko amin ka dai muna nan muna maka addu'a yawa ka dai Allah ya sa ka gama da duniya lafiya ba kai ba ma amin dukkan ƴaƴan da aka haifa baraka da mu iyayenka na kanmu domin Allah ya duniya na ku yau ka ba mu mutum ba za ka abu ya kamata ka rika sai na gobe yanzu yaron nan sani ina a don kana gama Allah ya hori maka arziki sai ka rika tsale yaron nan yana kashe kuɗi duk inda ya gara ma duniya nan fa dan adam ko ce ka so naka duniya ta ke shi ka ki naka duniya ta so shi haba alhaji a duba wannan lamari to ban ka katsa hanzarin kyau duk maganganun da yake faɗa gaskiya ne to amma ki tana yaron nan tun da ina da shi idan ban yi masa ba wa zan yi wa ko ko zan zuba masa ido ne ya kangare ko kuma ya hangi na wani ya ɗauka salamu alaikum wa alaikum salam sani hmm? daga ina wallahi na je bakin titi to to daman zancen ka da muke zancen ka muke yanzu da hajiya ina so kuma daman in ja maka kunne don ina mai kuɗi ina yi maka maganin kuma duk abin da ya taso ya dame ka to kuɗi ma ba hauka ba ne rigima tsakaninka da waɗanda za ka haɗu da su a kwararo ko abokanka ba ita ce ba ka ce za ka ɗau girman kai a kanka don ganin cewa mahaifinka mai abin hannu ne ba ta taso ba haka nasihar da zan yi maka shine ka bi duniya a hankali ka mutunta kowa don in ba da mutunta kowa ba din kai ba komai ba ne nema kuma da ban zama wani ba abinda duk kuma kake so abinda duk kuma kake so ni mai yi ma shi ne mai ma maganinsa ne ko menene shi a duniya ajiya kuma akwai wani abu da za ki kara jaddada masa gashi nan gashi to ai ba ma wani magana da zan daɗa ƙara musu dama magana da ya kamata faɗa kenan ka faɗa ni dai na illa dai in ce ni ma dai daɗa ƙara duniyar nan a rika binta a sannu duniyar nan a rika binta a sannu tun da wallahi duniya duk inda mutum ya ɗauke ta duniya za ta ajiye mutum duniya ne ta isa kowa riga da wando don saboda haka a sannu za a rika bin duniya murkawa kan mu kiyamar leni har Allah ya sa mu cika da kyau da imani don wasu maganganun da kuna ji ne amma shari a mu ba na yin wasu wasu ne nake amma wasu ina ji ana kakkara muku bayani amma gaskiya ni ba ni nake ba wasu ne yake wasu ban na yi faɗa maka in ba haka ba kuma za mu sa kafar wando ɗaya da kai ka ji na faɗa maka idan na ga za ka kangare ni na san yadda zan bi in yi maganin ka ai akwai gidan kangararren yara duk wannan gatsin da nake nuna ma da ka hau mota ka hau mashin inda kake sosai in toshi in hana ka gani in za ka ji daɗi to ka ba a sani ka bi duniya a sani in yau mu ne wata ramfa ba mu bane ba wanda ya san dai gawar fara sai Allah maganar karatu kuma a sa himma a rinka zuwa makaranta ka da na ta boko da arabin nan ba na son ka rinka fataki da ita kuɗi na ya ƙare ba su wallahi ba ni daman ɗari biyu ce in kwana da ita hmm. shi ma na fito abokanai na suka ce wasu da kuɗi shi ne in siya musu abinci ko ne in haƙura sani da kuɗi sai ce kana kunna musu wuta sai hmm? ka kana kunna kuɗi wuta da na baka fafafa kin ga ba da san irin wannan ba daji ka shi yasa da aka bani kuma ta nace ba na so ina ni ina da kuma sina ni ka zami ne yarinyar nan wata wata wata wata ɗaya ne da ita kuma su amma shi gidan nan ka zaka ko ina wari yake kuma shi kenan na kore ta ke na aure ke ma zaki ke ma zaki zaki mai sau gurbi na ba ka ba na so irin wannan Allah ko zauna to ba

yanzu amma a ce kullum da wannan shigan kai ba dama a ma magana kullum ina ma faɗa akan wannan shigan amma ka ki ka bar ko yanzu ran da aka ce ya faɗi ya mutu kan ga kai za a ba a sarautar nan amma idan aka ga kana wannan shigan kan ga ba za a yarda a baka ba shiga wani abu ne guda ɗaya shine wallahi tallahi irin wannan shigan na zan ban ya shi ba saboda mai dukkan wannan zamani duk mai zamani da shiga sauyin mu ne yanzu ba wanda ba ya irin wannan kayan na irin wannan kayan nake ganin kawai zan dinga sakawa bari in kicin su wallahi saboda kin ga ko ina ta irin wannan kayan inda Allah ta bana rasu dole wani za a ba ku saboda ba wani saboda ni ne dan mai gari haka kin ga ba wanda za a ba shi in ba ne ba kin gane dalilin da ya ki saka wannan kayan kenan ni kuma ina jin bayan iya daina saka su yanzu wato nan ba dama in gaya maka magana ka ji har ma ka ce min yanzu zamani ne ba za ka iya denawa ba ko ya guri inda zamani ne wallahi haka dai ku ki haƙuri wallahi sai dai mai haƙuri. hakuri ba za ka dena sawa ba wallahi ta kwa min ji wallahi ta ban ka kawo nan kan akan me to ai kike nan ba wannan kan zo da faɗa ban me sai zo don amma gaskiya Allah ne gaskiya ba zan iya ba haka shi ne ta kura mu wannan kina bata mu wallahi Allah salamu alaikum amin wa alaikum salam yawwa dan yanzu a wai magana da ke ma eh. mai gida akan wannan shigan na ce bai dace a ce rinka wannan shigan ba yana dan mai gari wai ka duba ka ga wannan shigan kullum a kan shi zai rinka yi kenan kai ma ai ya kamata kamar faɗa akan wannan shigan da yake saboda bai dace ba ne bai cancanta da shi ba ke kina wannan magana bai dace yi don ga wannan shigar kin fita kin fita waje kin ga yadda yara suke shiga matasa ya dukewa ake ana sa wannan saboda haka zamani zamani kware kwa to kina jin yanzu kun da Allah ya taimaka na samu dagacin nan kina jin ni har yanzu wannan shigar shige ni sai wallahi ba ta shige ni ba Allah ko kina lallai ne sai zamani ne fa zamani Allah kai Allah ba ya rage ya zaki da aka ban dagaci wallahi ba dan an ban dagacin ba wallahi tsukiya zan yi saboda tsukiya ba ita suke tafiya hmm? wani magana kara tsuke kar a yi mai gida dama ai na sani kai kake daure margindi to sai ka daure margindi ya abin da ya ga dama ko hmm. sai ka daure mar gindi abin da ya ga dama na gida ina faɗa ma wata ran in ne ko wata ran ba ku bane to to wata ran in ne ko wata ran ba ku amma kike nan ka je sai dai kin zama a karata da wani rawanin naka kaman an an an baka aro zo shiga ciki Me shiga da jiki amma dai ai magana ta shiga ba to ai shi ke nan ka ji kai wannan rawani na wasan mun abu zo a girma wallahi ta tsaye zo girma wani girman ma da Allah wajen sa billahi da kuma billahi da muna gaba duniya tana kare mana wayo da wayo Allah da wayo wayo Allah da kai mm. girma aka ce da gari ya waye kuma shi ke sani eh, in ka dai gidan me za ka yi dama mashin ɗinka ne zo kaman a za mu ka in na baka babur ɗina ka je ka ɓata min wa zai gyara mu daga kai har baban ka ba mai kuɗin gyara wannan babur ɗin amma ka ce wai in zo in baka babur ɗina da Allah ka tashi ka bani wasu babana eh. ya na ji kana ambatan babana to arzikin shi ma yanna Allah ya mai jimajin ubana ko to

wato akwai wani abu ne wato da nake yawan tunanin yake kuma damu kin ga yaron nan ina tunani akan ya kamata ne masa aure to amma abin da nake hangowa har yanzu bai mallaki hankalinsa ba kuma karatun nan bai karasa shi to ni kuma na matsa da in ga cewa yau da raina da ranki ya kasance yaron nan mun sama masa abokin zama saboda yawon nan nasa jekanan jekanan ba na gane yau gobe a ce an tafi fati gobe ka ji an ce an tafi wani sikini jibi ka ji an ce wani honeymoon to ni duk wannan abu ni ban gane har yaushe mai gida mai gida ya za ka ce ya rage aure ba? wa alaikum salam salam alai ni ba faɗa ya haɗa mu da ɗan gidan mu ka ce ka faro ta sai ya kawo da na karya shi me ya haɗa ka da shi kuka yi faɗa ka karya shi kullum in ya gani yana da sakunya ne gaskiya ne kuma abin da yake min ne ya isa kullum sai ya da sakunya kawai sai an buge shi an buge shi sai kare domin ce ko kin ga maganar da nake faɗa miki yanzu a game da maganar yi wa yaron nan aure to yanzu me kake nufi akan yayi laifi ne ko yaya dan yi fada da dan gidan dan gidan kulu ya karya shi laifi yayi a idan ka ga laifi yaran a shi arzikin mu ba sai rana ba sai ce Allah wadara da wannan arziki na mu <laughs> gida nawa ka karya shi to yawwa tun da aje gida nawa ka karya shi to yanzu so kake ka ce yayi laifi ne mai gida baka ji ya ce maka kullun yaran nan tsokanan sai yake ba kullun tsokanan sai yake ai gare da suka fafa tayo aka fi da reni to menene yasa yake kana ka akan me ya gani akwai ranar da ya tambaye ni ran babur in ce ban bashi ba ya ƙara tambaya ta in ce ban bashi shine kawai ya rene ya shiga tsakanin mu to baya zuwa ubansa ya masa mashin ko a juji ka ɗauko kirkin jifa a to kirkin jifa ga domin hanya wai makaho ya so mu ne akan mashin to idan ubansa ya saya marma in fitsari banza ne ka za ta yi ma to ni ina ma kaɗe shi kai ma ya zama ma ba ransa a ga wacce tsiya za a yi a garin nan sannan a san cewa an taɓo ni an taɓo kuma kuɗi washin za ka kunna gida nawa ka karya shi a hannun samun in karya in ce hannun da za ka jawo babban bari in karya shi ai ma kai masa mai sauƙi tanda ma a hannu ne da wani abu ya riga ya faru haka nan alhaji ni ta shawara da zan baka tun da shi kulu dan gatan mai gari ne sai ka je ka hada ka je ka fada mai gari ban gane ba ne magana kai murmushi ainihin in ba da kika ce wai aje to wannan menene ya faru ma da zan je in samu mai gari akan wannan yaran da bai wuce a cinikin sa in biya ba hmm? a daidai a je da ya gani. to za a je kuma daga yau duk wanda ya ce ma ka ba shi babur fita kansa duk wani gida ga ga ƙwaryar nan mai sussukan nan ta fasa shi wallahi ta fasa sai Allah sa ka fito don Allah sai ka kai ka gani sai ka kai mai ɗinkin ƙwarya eh, ɗinke mana. Amma ko nan to faɗi ta yi, ta da mm. gargaje haka koya ake. Allah ya faɗuwa sai ta da gargaje masa ina jin. kun ba ta gaya mana ba ta lallaba ta kife mana shi a kama ba tausayi ne ita ba eh. gaskiya ba tausayi ne ba daga aiki sai ki gaya mana wannan azara saboda Allah ta kururu ta na tafi ta Allah tunda za ka bayan bata Sama'ila na bata ana dinkin kore. Allah sarki. Yaran nan mai dinkin kore. Wayo wannan dan gidan dan gidan lado mai lirini. Shi Allah sarki shi kuma zai tambo sana'a. Wallahi tallahi. Yo yanzu baka ga sunan boko ake ce masa ba. wani yo to ai yanzu baka ce sama'ila da ba ba jangwar ka eh, sai ba jangwar ruwa ke to yanzu sai ka faɗi sunan turawa ayyu ai kai <laughs> ya yanzu dinki koran kuma har shago da kuke maka cikin dade a duniya amma kuma kika kika fahimta to ai ji yaron nan yake faɗa nake ji wato sunan shi sai ka gurin sa tunda yanzu ba kai tunda yanzu baya zuwa sai ka biya ka kai masa shine gwanin ɗinkin ƙwarya Allah sarki ke mana da Allah wace ah. ne yanzu ba a zagayowa dan an yi kuɗi wallahi yara sun girma Allah Me yasa ka hannun? Zo da Allah ba tso da hannun. Eh, Me yasa ka hannun? Hannu na hannu. Me yasa ka ce kai? gidan ne. Yaron ya karye ne za mu a wannan kare a ya kai wannan gida alhaji ya gari daga ina gida alhaji kai sannu ka dan kai ya ya ya ya sakaran banza sakaran wofi dan gidan waye ya faru da kai da alhaji mai gari dan gida alhaji mai gari alquran ba zai yiwu ba na nan ya tariya ta me ka ba ko da mota ko da ita ce duka ya kai duka la ilaha illa duka ya karya ka shi kenan wato dan talaka ya zo dan talaka ya zo wato talaka ba yi da galiyu an karya ka to mai gida san sassanka ka je ka ji sassala in kai ne da laifi mai gida da dakakkar ya min shi kai ne da laifi ko ko shi ka ga mun gaskiya ba ni bane to mu je mu je mu je ba zai mu je na dawo wallahi a dawo lafiya na gida haka kawai je ka biyo a wannan dawakai nan eh guda biyun nan da gafiya daidai eh, ba lafiya kurdal talaka za a matse sai a daɗa samun wani kudin doki eh, wai to tun ma masu gamu salamu alaikum amma alaikum wa alaikum eh,

shi isa na zo in faɗa maka dan kar i zo mun wata ɓanɓarma a kai kuma duk abin da ya kama dai shi za a yi to eh, ba na son in ji wata magana akan yaron waje na ya kare yaron nan to ka daɗe magana ai shi alhaji shi ne da magana dan ya daɗe alhaji ai shi ne da magana ka dan ya magana mu nan sai mu magana ko ba ba iya da haka wata magana ce ka zo da ita kake so a yi me za a yi kawai ne magana wannan ai abu ne mai sauki kamar yadda aka yi ma alhaji aka yi ma bayani ni kaina na san alhaji ganin ka ne isa na bar mutane suka sake alhaji sardauna road eh, ai ganin ka ne isa na bar suka miƙe sawaye wallahi ba shakka kan kowa tun kashin sa iki kware kuwa wallahi to ka san ni din mutum ne wanda sa'an na hargitse eh. to shi kuma talaka karfe ne sai da wuta sai da wuta sai da wuta Allah bai na'am wannan magana kada ma ta je ko ina a'a eh. a'a ai <laughs> ni wannan abu wannan abun dai da tuntube wallahi tallahi daga na an tsaya an dai da tuntube an gama magana Allah ta to ba tuntube ne sai dai ai ga hmm, wannan da ma ba sai na <laughs> to to to madalla bai suna zan madalla eh, ba kuma bai suna to wannan ai mai sauki ne hmm, <laughs> yawa wani abu ai an gama magana eh ba komai to alhamdulillah eh, wani abu ai da <laughs> hmm. magana dokin nan salamu alaikum alaikum salam magudu kai matsonan kai kuma haka kai hmm. ulu ka abu nan gun kai kan gurin tsaya ku tsaya mai saurara kai ban dalili ba kai ulu fita me maganar ranka ya dade abin da ya kawo ni mu dan ba mu da arziki shi yasa za a ci mana zarafi me ya haɗa ɗan gidan alhaji da ɗan na ya karya min yaro ras ras ya karya min yaro saboda Allah saboda annabi dan dai an ga ba ni da sisi ba ni da hanyar da zan samu sisi duka duka mai suna duka yaro na ihu duk gari kowa yana ji ihun yaro amma sai da ya matsa ya karya min yaro to to to kai daidai eh. ashe ashe ashe ashe baka da mutunci kai mutiyaci ne ina ne ne kai dan banza ne kai baka da kunya shi kenan ka zo da gatari a alaji da kyar ka kawo da kyar ka yanzu wannan da ka same maza kai ko kuma ni bayan ka zo da gatari dan kuya ka zo da gatari kuma ka zo ka cin mutunci kuma yana nuna karan kai dade kana kana magana idan muna har ido da kai kana kallo na ina kallon ka Allah ta muke ka baka da kunya ko saboda haka ko ganin alhajin ma ban ba amma da Allah ya sa ali ka cibir kafin in karu suna eh. ni a karya min da da ya karya ɗa ni in karya uba da haka na so ni Allah da na dandatsa alhaji a to yanzu ba yanzu ba yanda eh, za a yi eh. kowa ya miƙe ina ba ban gatari ba shi ah. ba nan ka zo ka zo da gatari ka zo da gatari ka zo da gatari da na ka da na ba da na ba kai hada da kariya banza banza ina magana kana to to ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta a kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta kwanta kwanta kwanta kwanta da kanka mun miƙe mun miƙe na ka miƙe mun miƙe na ka ne na ka bar shirman banza magana banza magana wajen wayo Allah ka mota ka mota ban da ka mota ba fara ba ka da ba wayo wayo ka da shi ba ka gani ita shi ta shi ta shi shi ta shi ta shi ta shi ta shi ta shi ta shi ta shi ta shi ta shi ta shi ta shi ta shi ta shi ta shi ta shi ta shi ta shi kawai faru ne gida kuma mun yi wajen da yadda yi yanzu mai garin bai dau mataki a kai ba saboda ɗan talaka aka karya ba dan mazan dan mai akwai ya karya dan talaka shine sai ya koro ku mai gida kai kai Allah kai mana arziki Allah Allah ya mana arziki mai gida tun da ya mana rai da lafiya kuma ya yi a cikin al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya mana arziki amma a ce wai yanzu mai gari ba abin da ya bincika akan wannan al'amura saboda dai dan mai akwai yayin abu dan wanda bai da shi to da arziki da ɗa da mulki duka na ubangiji ne in dai Allah na nan Allah ko yana bayan mai gaskiya ubangiji Allah zai kawo mana sakayya abin da ya dame wasa ne na yara saboda haka wannan yaro kawai daga faɗan ba abin da ya dame shi ne ranka da ɗaya cewa ai mu je a ɗora yaro hmm? saboda Allah saboda Allah dan ba mu da komai ba komi mai gida mu kai ƙara gurin Allah abin da nake so kawai a nan ka dangawa ka dangwama wa sarki Allah rabbi samawati zai mana magani cikin hukuncin Allah a ruwan sanyi ya rabbi samawati zai nuna mana sakayya sakayya ta Allah ai sai ka dade kana lalata kuma sai da aka mu ka daina shiga wajen yaran nan ka daina shiga wajen yaran nan za mu ajiye shi yanzu a daki ne mu yi masa addu'a kawai barkan mu mu dai tunda ba dan mu bane ya tabo Allah subhanahu wata'ala ya mana magani ubangiji Allah baka hakuri mai gida Allah huci zuciyar mu kuma ubangiji Allah ba mu kuɗin da za mu ɗora yaro yanzu dai kawai ka tafi gurin mai ɗori hannun ne naga tana lage bar kuka bar kuka ɗan mun nan tashi hmm? saboda Allah hmm? sannu ko Allah dai ubangiji ya bada sauki ko ba shi ma ya mana na ba aka samu man gyaɗan nan na siyar kai Allah me yanda ya so da bawa Allah ga can bawa daɗi na da Allah wayo Allah a <laughs> to wallahi tallahi in dai zai mun haka ko kashe ya kashe banza wallahi ni banza ba ni fa in za a ba ni rai ma ita

dan gidan talaka yau kuma dan wa aka karya mai gari au na ga har wani dumami kike kira wani eh, tausayawa nan wannan abin abin tausayi ne ba ka ganin kuma ya ban kuɗi dan gidan alhaji ne karye dan gidan eh, wannan talaka mutiyacin nan kulu alhaji yana zuwa da ya kara min sai ga kulu na dadduk mai musulmi ce kai din ma kai wasa sai a karya ka wallahi tallahi wallahi mai gida na'am ai da dan gidan talaka eh. da dan gidan mai kuɗi du ɗaya ne a gare ka bai kamata ka rinka yin haka ba kai fa babba ne yanzu baka koyi da sarkin Kano ka duba ka ga yadda yake kyautata a mutane yake kyautata a talakawa kan ga yanzu arne ma so yake je cikin Kano ya zanna sabida ana zaman lafiya ya kamata a ce kai ma ka koyi da su bai shi sarkin Kano imani ne in masa yawa shi ina da imani ni ban da imani ta sa ko mai imani da mara imani ai gidan gidan mai imani ne shi zai zauna da talaka ni kwa yanzu in zauna da wanda ba zan samu a gurinsa ba sai dai in samu ko kuma ka zo ka zauna a kusa da ni ka rika hama wallahi da kakkalan kamar Allah ne ya yi ka narke gaskiya mai gida abin da kake gaskiya bai dace ba gaskiya ba tsarin ka bane ya kamata ka canza hali girma fa ake kullum fa da girma fa ake yi ai ana maganar yan banza kina an ana maganar yan banza ana maganar shashashe kina ana maganar tsinnu to kar ki sako na kirki ai sarkin Kano kafi inda kirki ne kafi ni na ga miki ki dube da nake mun dube na faɗa ramar na faɗa nake imani ne yasa na kira rashin imani ne yasa na kira miya rashin imani to Allah ƙara ma imanin ba zan ce kar Allah ya yi to ban sani ba ko na ga na an fara shanya yana a rana a nan ne kuma to sai ta zo Allah ya kawo imani sai an fara shanya kama a rana kafin nan ya kamata tun daga yanzu mai gida imani ya shiga zuciyan kafa Allah ya karba Allah ya karba Allah ya karba Allah ya to mai gida a rinka yi wa zuciya faɗa dai ni dai abin da zai rinka ce ma kenan addu'an da zai rinka ma Allah ya shirye ka amma a rinka yi wa zuciya faɗa ya fi ma alkhairi a gare ka amma kullum ka rinka tabbata a haka gaskiya ba da bai dace ba bai kuma kamace ka ba Allah ya shirye ni Allah ya shirye ni ina ne ki tsaye daidai a jikina ina ne ki tsaye daidai a jikina ina ne ki tsaye daidai a jikina doki shirya ni ka ji tsiya ce Allah ya cije ni ni ni wato can ni hargitsatse ne kenan ni hargitsatse na zan je nufin kago kuɗi duk abin da na ga dama in je in yi da su tun da na riga na san hajiya Rabbi, ya gari from where to where from house an go something here ne ya faru sani eh na san ba wani shawari wallahi kamar me fa a labarin wai dan gidan malamai dan gidan wannan mutum wai ta karya shi a hannu dan gidan kulu eh dan gidan kulu ne ko eh dan gidan kulu wai kai kaman ka ce ka kan mutum ka karya masa hannu baka tunani to yaro dan renin wayo ba zan karya waye ni kai bari in gaya ma wani abin da baka sani ba ko dan gidan waye ko dan gidan uban waye zan iya kanya ma dakata dakata ya ce ko dan gidan uban waye to duk anan kamar ni kamar ni duk to kai waye duk mulkin ka duk kudin kai waye ubanka ji shi ya iska kai wallahi ni fa kasan kasan fa kasan matsayi na kasan matsayi a gidan mu fa kai din waye kasan matsayi a gidan mu fa to matsayi na wai kai ba kana ga dara kai dan gidan mai gari bane wallahi ko kai ne wa ba abin da zai faru cikin garin nan alquran sai ya kace dan talakawa wallahi tallahi duk kudin ubanka duk mulki duk kuɗin da ubanka ke ji da shi wallahi tallahi bai isa da ubana ba ni ko gwamnati haka ji kuɗi bai kai mulki ba kai saka da kudi da mulki ba dan haka duk kuɗin da ubanka ke ji da shi zan gwada maka kuma akwai mulki na farko akwai mulki a gidanmu eh. na biyu kuma zan gwada maka cewa ina da ƙarfi eh. ƙarfi na cin tuwo ma zan iya gwada maka shi kana da karfi saka ci za ka yi da ni ba kana da ƙarfi na ku na banza da wuri ka da mulki an faɗa mulki na an talakawa jinin tsaya ba jinin arziki ba ai ya kace wallahi jin wanda Allah <laughs>

kowa kowa ai wannan ai ba na abu ya ne wani jagun sai ce kaza wata kike zama yo mai gida ka ce wai an kawo ma ne tana karantawa ai karanta ko eh to kuma da na gyale ka karanta ai kan ga kai ma ya ma ko ba haka ba Yalla bai. Na'am. Magana nake ma akan yaron nan ba. To. Yau ku kwanansa biyu bai ma shigo gidan nan ba. Kar ma ya shigo na marfaɗa. Kai kuma ka yi shiru ka kyale shi ka zuba mar ido. To. Mai gida dan Allah dan annabi. Yau in mu ne fa gobe ba mu bane. Ya kamata ka tsaya kai wa yaron nan fada ba. To. Amma ina gaya ma ina gaya ma ka yi shiru. ka rabu da shi ka kyale shi ko yanzu hakan shi ne fa alkhairi a gare ka su zamanin nasu ma da sauki nan gaba gaba gaba kin san irin zamanin da za a tara gaba dan ya kwana biyu bai zo ya kwana ashirin ma bai zo mana ai dai ina garin kuma ina jin su ina ganin su kuma ya kwana ya kwana ashirin ma haka rayuwa take kuma su dama zamani na gaya miki wannan ka kama shi kada ke shi wannan kai masa fada wannan ka kama shi kada ke shi to wallahi tallahi wannan kada ke shi sai ya rama yaro ba haka ake bin yara ba kuma fada baya bi da yaro buluma magana ce gashi cikin kwana biyu bai shigo gidan ba ni ina fita zai zo ya gaida ni kuma ina ganin sa yi wanka sa yi komai saboda fada fada fada ba ba ba ba wannan bane to yanzu haka za a kyale shi kenan ko to je in kamo shi kulli mai gida yau ko mu ne gobe ba mu bane ina sake jajjada ma wannan magana ba da haka nake da fa da fa nono ake bani a zaunar da ni akan fon kashi daga baya na girma na yi rarrafe na zo na fara tafiya kuma ya zaga shi ai ni dan haka na son irin wannan shikenan ayyan labai sai ka je ka yi tunda abin da ka sa kanka kai ba dama magana akan yaro idan aka ma sai ka tsaya kana kai ba haka ba ka rinka kawowa wa'ansu kalmomi daban ai na san da hakan ko ban san da hakan ba ne to to shikenan kar isa garce bari a ja a samu igiya ɗaɗɗaure shi a kan shi zaki ko a kan shi azari ko kuwa a fi gyara shi a to ko ko kuwa sai a kai ta a fi daidai ko to ta ɗin ma akwai kangarar ke ba garin ke ni f'i ba na son ba ta kula min wannan wakili wallahi ba na son a ta kula min shi ke ba tunani ne baki da tunanin ta gaskiya yin labai gaskiya cin fuskan naka kuma yana yawa to gaskiya ba na son irin wannan cin fuska to cin fuska haka ba wato nan ya ma wuce ya ma tashi a kaina wato nan har ma ka rinka zuwa harkan ma'aifata gaskiya ni ba na son irin haka in magana za a yi magana ake akan yaro bai dace kuma har ka rinka sakowa garin kakanninsa ba to shi na kan faɗi garin kakanninsa a kai shi bakin kara ko kuwa sai a kai shi isa a kai shi bakin kara ko kuwa kare san gaske ko kuma haka ne in iya shege ke so in dai garin iya shege ne ga garin da ake wa wasu garin da da da ba aiki ba komai sai sai sai karfin kwanza sai sai sai neman ran jama'a kin san garin ai kin sani a can garin ai da ko kukan me ba mi ba kwana biyu mun je an tura masa muna ta daga tan kauye an tura masa muna ta daga tan kauye garin mun je bauchi da kyar ba kwaci kan da kyar wani munafici ma sai da za a tada rigimar aka kashe wuta ban sani ba ko da yan nefa aka hada baki yau za a ci ubanmu da kyar da kyar ma kwaci kanmu ke ni ba kin gane nan ni ne fa wallahi tallahi nan da kike gani na wallahi da kwanta kofar gidan mu ta tsaya wallahi wallahi tallahi ina gaya miki ki tambaya mana ai ba tsinan nan gari irin ganin can da aka sawa wasu Wallahi la ila kai masu kuɗi sai shiga uku wallahi ni na rasa yadda suke zama a garin nan billahi la to bari ga miki ni ne kat kina neman ƙarshen kwanta in kina neman ƙarshen kwalta ki saman alƙur'an in kuma ƙarya nake mutum ya ɗebi kwalta daga nan har ma bane to ai shi kenan mai gida me zan ce maka a to na gaya miki ko billahi da zai ila ni na san komai Allah shi ke kare garin nan, Allah kwara shi ke kare garin nan. billahi to ai shi kenan tun da dai ba za ka daina rashin mutuncin ba sai ka je ka yi to a sai ka je ka yi aiki ta kai daya ta amma ka ci abinci kwarai kuwa sauran ka ruwan sha kwarai kuwa kajin munafuka fitaccen fa ɗaya ne a garinsa a liƙwarra wallahi ta ɗaya shi ne fitaccen azali da zara alƙwara shi ne fitacce shi ne maganin ɗan banza maganin shege maganin mugu maganin munafiki billahi da yanzu sarkin nan da yaran nan da yau alhaji da san yan tsaki dama alhaji kaga iyakacin abincin yan tsaki nan kenan alhaji ba wallahi gani nan wallahi wallahi dan gidan mai gari ne kariya ne dan gidan wa wallahi dan gidan mai gari dan gidan mai gari garin ya ya kariya ka ki dai na kuka kai mai gida an taɓo ni fa an taɓo kudi fa ki za a yi wannan lalata <laughs> kowa yi min kankara fa zan mai na itace ni mai gida ni alhaji ni na gama shigowar yaran na kawai baka dami ni ba sai in je wajen sarki ga baki ɗaya sai in mai garin sanadin da zai rasa rawaninsa akan wannan yaran wai wai yo Allah Yo fa ga fada ta zo mun har gida wallahi mai gida ta kai ci ɗaya da nake ci akan yaran nan da ba za ka bani izinin in fita in je shi mai garin waye da har shi ɗansa zai ce zai karya mu ɗana a wannan garin me alhaji ni fa ban yadda da wannan maganan ba in ba za ka iya zuwa ka samu mai garin ba ni wallahi tallahi ta ga mayafi na a kusa yake zan dauka ni je samu mai garin yayin kamari ni zan iya karya matarsa ta da ni ba zan iya faɗa da mai gari ba amma tun da shi yana da ɗansa ya karya wa ɗana hannu ni kuma zan je karya matarsa kai sani fito mu ga hannun nan mu ga hannun ka ga mai gida da hannun ya hau wallahi tallahi hannun ya kumbura mai gida ka fice dan Allah dan Annabi mai gida mai gida dan Allah dan Allah ta kuma miki kawai na faɗa daga yau maganar mai gari ta kare a je garin nan sai dai sabo ba wani ba zan turo da mai dori a gyara shi ni za a yi wa kashi sani kai kuma dan Allah da annabi ya aka yi haka ba abin da ya kamata a yi ya kamata mu ma mu rinka dan ya garo na abafa da nan alaikum wa alaikum barkan ku da lafiya lafiya ina yallaɓai yake yallaɓai zai fito to yanzu kamata a ce za a yi wacin mutunci me bari kuma hmm? cin mutunci kamar ya wani shage ne ta ɓoka a nan garin dan waye ubansa waye wai yaron mai gari dan wajensa a ce wai ya zo ya karya ɗana a saboda me hmm? ai tsautsayi da alhaji ba wani magana tsautsayi ana ni ba zan amince ba yaron na kirki ne tsautsayi ne ba zan amince ba kai kanka ka san mai gari ba zai haka sarauta hauka ce ne yanzu ba in yi wasa akan wannan maganar sai in sanadin rawaninsa shi ne gari Allah eh. zan yadda da wannan ya Allah to shi kenan dai ke ya zama ma abin dariya a bar su fito ai an kar an yi wa ɗana lahani ya zama ma abin dariya ya eh, ban mamaki ai ne ba ban mamaki ai alaji matsala ai shala bai amin ka yi mutu ko da kuma da su za ka ba to da haka ji a zai a dubo shi Jin rediyo ne shi kawo mu. Ni za a walalata? Kuma sannan ma ko ka tura fadawanka wani ije iga jikin yaron nan abin ya faskara kuma na san kasan abin da ya faru yaron wajen ka eh. ya karya nawa kai baka je ba baka tura kowa daga cikin makarraban ka sun je ba mulki hauka ne gaskiya to ba zan yadda ba ba mai taho ba zan yadda ba na ku dukiya to ina zuwa ce eh. to wannan ce kawai ta faru eh. shi ne ake ta wannan hayaka tsaya kan tunaran kai kai ruwa muke labar kai ba ku da kunya kuma ban ga amfanin ku ba tuba miki tuba miki ai ya kamata kafin a ce duk wannan abu kun gyaggyara shi domin da abu da kuka yi na ne eh, kuma kai dan baka da kunya saboda kai dan banza ne kai kai baka da kunya ni ai ba ni ya kamata in zo ma dubiya ba ni za ka zo dubiya saboda dan talaka na kare kai talaka ne Allah ta muke ka kuma kai tsinanne ne kuma kai dan banza ne kuma mara mutunci ne kai kudin ka na banza ne saboda haka tunda ka ka manta dan kai da karya dan gidan talaka da ka zo ka sunna mun wani abu na goya ma baya fakka da kunya eh to dana ya karya dan ka shine ka zo da hayaka za ka masa lawani na ya karya banza kenan wallahi tabbas ya karya banza kenan ya karya banza kenan kuma Allah ya tsine muku albarka albarka nan ku ba wato da ku da ku ku dakata ai ba haka za a zo zo zo ba a zo mai kuɗi a nuna ma da mulki da kuɗi akwai ban akwai bambanci kuna kuna kuna eh, kuna kuna kuna kuna kuna cire rigar ka. Me za a yi wa? Cire cire cire cire cire kai nan banza kai nan cire. Har ma ranka da sa hannu da baka cire ba. Eh. Daga daga cire wani. Me gari. ma. Na. nuna

ni za a wannan walakancin <laughs> kamin wallahi an baka min shuru da yi haka kai yi haka to hannun hannun a ba ta nan to to ta ai maza ne kasa a da wuya wuya wuyansa Yes. Eh? da sabida wannan sabida wannan rawar nan to magana karkai magana adalci kai ma to bai na na tuba na tuba na Allah na na ce dai na wannan bulala ta sanyi ta sanyi na ta sanyi bai yalla bai yalla bai ƙarya kake za ka raba mai gari da rawani yalla bai magana ta wuce magana ta wuce magana ta wuce me kake ne mai dokai Allah shi ne karfin ka ni da ku ba zo na ce magana dai ta wuce shika shika ba ka shika ba ranka da amurka da ranka da amurka da amurka da ranka da ta yi tun da na ce na yafi yalla ba ya magana kai ne ma da yafiwa ba ma yafi maka ba na yadda kai ne ma da yafiwa haka Allah kai ne da yafiwa to yalla ba ya yafi ka ce a yafi maka to kuma kake duba kake duba nake to ka ka duba nake ka nan da talakanka ne kuma uban talakanka hakika in ka yafe haƙin ka ne in baka yafe bonan ka za su karbu ba he ma a shi mai yace me kace to hakika ka ne mu gafara ka ne nake tuba nake ka ne ma tuba nake kace kai mara kunya ne ni mara kace kudin ka na banza ne kudi na na banza ne to kace rawani ya fi mulki ya fi kudi rawani ya fi kudi mulki ya fi kudi ga zahiri ka fada da baki mulki ya fi kudi yalla bai tuba ne na bi Allah na bi annabi na bi mai gari kace ka bi mai gari ko da Allah ka bi mai gari ka bi mai gari ba wani zancen na na bi mai gari na bi mai gari na bi mai gari ka na bi mai gari suka da Allah sassauta mu sassauta mu an gama yi ka bi mai gari ka yadda nagode ka yadda shi ke mulkin ka kai ba komai bane ba ka ajiye komai ba eh kuskure wannan gurin kuskure to kudin ka ka ga rawanin

gutsi na nuni ina tare da ku kafin zo ba za ku yi mutum ba wanda ku yi ba ka ji ai ai ji an yi mutumin ba ka ji ma an yi a ba da rashin mutunci ba ini a ce ni ne kamar yaya hmm. yaran eh. ya karya dana kal e karya shi na je karye ya karye mana yanzu a karye yake ina baka kana kin karba eh. akan haka wai mai gari ne zai ce mutum amma dai dai a karye yake a karye yake <laughs> na nuna mar kuɗi na magani ashe a nuna mar kuɗi na amfani au amma saboda ni na dan talaka ne ai na ka ya kayya yanzu an kayya ka ashe kuɗi ta san da sarauta aha ina kai ka dai muna nan da kai zaka ji an yi canjinsa wani canji kuma dan Allah abinda ya faru eh abin da neman a baya eh. da Allah da annabi kai hakuri ka yafi <laughs> ni tunin da na baka da Allah kuma na ga sakamako shikenan na afi maka tun da na gani da ido na ka gani bai riga na mutu ba sakamako ta tabbata lahu a gare ka na gani ma ido na saboda haka ni na ji daɗi da ma da abinda da ya ya zafi maganin sa Allah eh jawo ya cire riga alhaji tsirara to badan Allah cikin dandalin ka ban kawai ni zan taba mantawa ba dole sai na ruro mara ba kajin da ganna haka eh. haka ya safa aka tube ni aka daure ni da wayannan maguzan fada nasa suka yi ta duka aka hawa alhaji hadda kai hawa hadda ku aba alhaji ai ka wuce bugu Allah ka wuce bugu kai ko ta gida ai ka wuce bugu za ka ji zuwan da dawowa eh. in zai akan wannan ne za ka ji zuwan ah, ga ji ka je da riga ka dawo su da kamar ya ah, ai shi ne jewa da dawowa da dai ka kare mun ya akan wannan ka san Allah ka san Allah ku zan sa zan sanadin he kai burkuna kai da biba ya Allah sarki Allah ne yadda Allah haba dan kai daɗi diyanar ki wannan duk yadda aka yi Allah a karkace yake tafiya wayo Allah baka dama na ce na bashi da Allah kaga Allah ya nuna min gashi ya ci duka an karya dan sarar kuma ka zamanta kallas kaga yanzu ba abin da za a yi kuɗi ba ta amfani ba kin san ya rayuwar duniya inda take aikin nan ba ni kadai ba ne yaron nan ke ma ya kamata ka dinga sa bakin ki a cikin waɗansu abubuwan tarbiyyar nan ba ni kadai zan koya masu tarbiyyar nan ba kai salisu rayuwar duniya fa a hankali ake tafi da ita kuma a ce kai ga kana dan gidan nan amma a ce baka zuwa makaranta ko da yaushe ko wata ran a nemi yaran nan a makaranta a ce ba gan shi bai bai ba kai ma sai yau a'a ai da ban ba ci aka ce miki ba kiya yi ba ina ce miki da ki tsara kokari akan kokari kin gane kuma ya kamata lalle da ki san in yaron nan zai fita ina za shi in ya fita da waye da zuwa yake zama ne ba da zuwa yake abu ya wace ya wace sa abin da nake cewa gidan ba wai ba kiya yi ba ne tsara aiki akan aiki ne. bye wala abinci ne ke kai ka je soro ka ɗebi allinan nan ka gane ku ka share kuma tsoron su eh, eh, ka kaɗe buzun nan maza wato wata magana da son faɗa ne kin gane ku wata magana da ke son faɗa wallahi ki za ku ne a ah! ai magana ba wata kazamiya wace wallahi ji kin yi mai zaki <laughs> Allah to ai je san haka abu yake akwai wani hadisi a cikin littafin Imam Turmuzi akwai Abu Bukhari akwai Abu Muslim dabi'a mm. annabi idan ya ci abinci ya je masa sai ya ci gaba da ci idan ya ce ya ji wani abu gishiri ko yaji ko waye waye bai masa ba bari ba zai magana ba kuma duk mutumin da ya aikin kirki to ya kamata a faɗa shi yasa na yaba miki saboda me da ya zaki jiya bye bye bye bye Thank you. nan da nake ka shiga kira mu saura bana ne yake karbo kayan ban ka karbo kayan to kai nan ake kai wa ake ka baka je ba ka dan gidan malam nan ka dan gidan malam ne me ga kanka zaka saka ka ci ruwa dan ake kace baka je ba eh haba malam yanzu aikin ka ne ko kan baba a a a a sabi baban ka ai ka shi ba mu aike ka je ba saboda nan ne ake zan kuma in zo ka ke watan da ake ka zaka baka je kenan ka san ko ni waje ko na na je na da ka san ko ni waye kake ma ga mana mu kai dan malam ne ni ba dan sarki ne fa ba na fa shine mai ungon garin nan ake kace baraka je ba eh za ka je ko ba ka je ba za ka je ko ba je ba za ka je ko ba ka je ba za ka je ko ba ka je ba za ka je ko ba je ba ka jawo ne aka ce ba aka tashi zuwa gobe Eh, a musulunci da kyau kuma rana da wata ba sa yin ciwo don wai ne ya mutu ko wani an haifa ne

can gidan mai gari ai ya ka hannun ai ya ya kare la hawla wala quwwata sallu malaka kare ta subhanallah ni ba wannan iskancin abinda ba ni ba wannan dan gidan gari da ji haka gaban kwalwaya gaskiya ya kare abun ya. kin ga halin bayan da inda yake inda yake dalilai ba da na matsa masa tunda za yake da na matsa masa ni ba zan yaji da wannan bakin ko gidan mai garin zan je a tafi yanzu to ah, ah, zan fita wajen mai dauri to zan turo shi amma ni gidan mai garin yanzu zan je to ni za a wannan balubanci yo haka da kanka subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh, abinda taba gani bai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yo Allah ne

ka kamata a ce da kai kana jin littafin Allah aka ce an sa a cikin rediyon nan amma ba kiɗa ba ba yalla in ko mas'ulin an ji aka ce na'am sarki dagaci mai gari lokacin gamban chairman da ko ma mai mulki ko shugaban kaji ne aka ce an bayan kiwon mutanensa ne kuma ranar alƙiyama sai an tambaye shi abin da yake wata to ni abin da yake tafadar da ni Allah ya kiyaye na'am magana wakili to wakili ya karya min dan wajena amma ni ba teku ce ne ya kawo ni ba don fitina ba su da daɗi ni na zo in gaya maka dai halin da kake ake ciki ne kawai wakili ya karya dan kaba ba mm. ai talaka ne kai ko haka ko kai ba talaka bane talaka ne to ya karya banza karya banza <laughs> to ka ga na'am ni da ma ai na gaya maka eh na ce maka ba kaci na ce na kawo ni ba eh. Allah cikin littafinsa da kansa yana cewa ma da kun yamfadu na'am ma inda Allah bakin abin da yake wajen talakawa gaba ɗaya zai kare na'am mulkin da yake hannun kowa zai ƙare yaban mulkin wannan na sama kwarai kuwa a hannunsa muke tunda da ya karya banza ko eh. kuma allah da yake sama baya mutuwa bare kuwa madalla allah ce mu ai ya karya banza dan dana ya karya talaka kuma aikin banza aikin obi dan zana wani tace fice dinki mai kari an garin Salamu alaikum. salamu alaikum wa alaikum على قولوا da na ji labari. Kuma na ji labarin irin wulakancin da mai gari ya maka. Babu komai wannan. irin wannan abun fa ya kasance da ni kaina malam ne a karya na naje daga bayani sarki ya shimfiɗar da ni ke tsaye duka yake duka yake su kuma yan na gefe ma babu mai cewa ran kai dade a shi haka kaga haka gulu mm. wannan kada idame ka na insha Allahu an yi na ƙarshe saboda ya tabbata a sunan ma'aiki cewa du'a'ul mazlumi laisa baina wa baina Allah hijabun duk wanda aka duk wanda aka zalunta mm-hmm. yace Allah ka saka min zaluncin da aka yi mun babu wani tsari addu'a za ta tafi sama Allah ya karba an yi na karfi babu komai mu mun gaya wa Allah an zalunce mu kuma mun gaya mai duka mai komai mai kowa wanda ya yi mai mai gari kuma wallahi malam ba mu kadai bane har da tube dan ke daɗe ya fa an mushi daurin kazan ku ya sa aka mushi daurin da ya mummanci a ɗaura kafa, a ɗaura sama ya ta duka ba inda zai tashi ka san mu labari baya rasa zuwa mana eh. duk da bakun nan na je ba amma duk abin da garin nan yake ciki na sani yi ma ai an jima da an jima ne dama annabi ya ce kama tuzra'u in sadu kamar yadda ka shuka haka za ka ba saboda ka ji abin da ba mai gari ya alhaji ai duk ɗaya ne kawai ɗan jin mai na ɗan wannan babu komai sai ba komai gudun ɗauka lafiya ba shi Allah ɗauka lafiya ba da Allah na gode godiya nake na gode ba zan samu shiga gida a babu komai na gode babu komai na gode na gode malam ma to kai Allah ya kawai amma kaga abin da nake nake magana ko ko ba ka san ma zashen ba ka yaro da nan gidan malam dare an karya kai ta ta Allah zuba ba za a koyi fata komi wanda fata wani yaro na nan gidan alhaji wani yana takama ba na da kuɗi salamu alaikum A rai ne zan da zuwa zan da zuwa zan da zuwa ba so jiki da sauki mun nake labari Allah alaka ta ba so Allah ya awo gaskiya kin yi hakuri ba so ai dan gidan mai garin nan ba mutum ba dan gidan mai garin nan ne gidan mai garin nan dauka gida alhaji gidan gida alhaji she na dauka tana takama da kudi shine ta to a masu takama da mulki ne dan gidan mai gari ne eh to ni ne malam eh, to haka ne wannan eh, ni ba abin da zan ce ma idan ce kawai dai a yi tawakkali a yi hakuri ni da a yi hakuri da Allah ga ta ma kaga ba su kaga da ina kake da balo da ai maganin duk wani mai mulki Allah ne ka tabbata sarkin sarakuna shi ne alƙalin alƙalai wannan zai zahiri wannan zahiri maganin kowa eh haka ne zahiri ne mai kaskantar da wanda ya ga dama ya daga wanda ya ga dama wannan ah, babu wani abu ai ni duwa na abubuwa ai na koma na koma da sunan Allah ta wa ta babu wani Allah kiyaye eh, Allah kiyaye amma dai shi idan ki dade tunda mu din na fa karkashin sa muke ko ba gaskiya ba ni ma abin da muna karkashin sa ai bai kamata ashe kuma yaron ki maimakon ki dinga ki dinga masa bada ko sarautar nan ita ma tana sa za ta yi koko an ce dan sarki dan sarki ne abin da babu to amma ya kamata ai talaka ya kamata ka dinka ka dinka ta talaka kuma su ne masu maganin dan ta'adda sai ga dan ta'adda kuma a gindin su yi da kaka ni ba kaga mu me za mu ce ba mu addu'a ba Allah ya sauke to yanzu saboda Allah ya yi saraki suna talaka haka don Allah talaka ya zai yi eh ai maka wani abu ka je gurin sa to su ka kare doka da bakarin ka sai kwanciya ta a gida ba zo da uka bakarin ba eh me za a min ni kwanci sai kwanciya ta malam malam Allah kiyaye babu komai a rai lafiya Allah ba shi lafiya ka abun da ban ji dadi ba wallahi ran Allah kiwo na ji aka ga maka shewa yaron ki takare wallahi ba so wallahi

ai ko dan waye in ya kira min yaro sana ba lau na dai ba ki da karatu a rabin ne to ban da karatu ibu ki ga Allah ya sha annabi ya sha ki sai zaki wannan abu ko masu kwada zuciya a haba ni dai ni irin wannan ne wallahi ba zan ni dai na gode wa malami amma hakika dokin nan bai da lafiya gaskiya bai da lafiya kuma gaba ɗaya ma ai ba kamar kwanaki ba kafofin duk sun zaggu kuma kan yana mashi na gaya mun cewa dan gunnan sai eh. a gyara shi ka gunnan wai yana cin abinci ma kuwa shi kai to aina ci to kuma wannan da yake ne ya ya ya ya yana magana ne ranka kamata da na kafa ah, amma ka ba ɗaya wannan wannan lafiya na gashi haka kai duk ku fito

Nhìn cái gì mà lại? Nhìn cái gì mà lại? Nhìn cái gì mà lại? da aka kai ma kanka nan za ka zo da mata ta kila zan saurare ka a ga malam Allah ma halatta mun neman shi ya ishe ni ya ishe gần banna a maulata ganin ban bai kai na kawar ki ba na ka san halinka ya bayani tun tsayin wanda yake ga tallafawa har sau buɗe ka wallahi a shi ma na ka wasa ne. Ai ni ba wani abu na ce ba. Ci ba ta san gaba ta yi daga dole an taɓa yin soyayya dole. Me ce mana mu ita muka sani yayi wa ga wani gari ka taba ganin wani gari bayan duniya ke kika ita na ita ko kuwa dama ka taba haduwa da Maryam kafin ai muku aure ko yanzu man da rashin hankali kuma ba ai muku tarbiya ta arziki ba fara fara ba haifiye ku a cikin wannan kuna ganin gida da kwado kawai ki tattara kayan ki tafi gidan ubanki na kashe kuɗi domin san biyan bukata akan akan mutu ba sai ita ce rana ta kashe da nake yi wa biya na bukata ana son zunubi amma kuma bayyana shi karin zunubi ne wannan uwa ka uba ka ce ko kan kara ganin a nan cikin fada cikin Allah waɗanda Allah a ta ɗaya biyu uku hudu da har goma sha biyu ina da labarin komai haske haske fito da gwajin yar kashi sabon salo da sabon yanayi shiga mai wuya halin ya da wayoniya kaka tsara kaka da ina mafita shiga ta